ga wani dafa'i zan baku kar ku yi wasa da shi yana da matukar amfani sosai idan ya kasance zuwan ka nuna wani gida na Asrar TV NG muna maka barkar zuwa na gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka wato ainihin danna kararrawa ta sama kenan da zaran mu sabon sirri insha Allah ku zai shigo muku yanka ka tura yan al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri na dafa'i wanda ya kasance tsoho na gidan to muna kai ma muna maka barka da wannan rana kada ka manta kama daga tura ya uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri kamar yadda kamar za ka amfana idan kana so kai wannan sirri wato eh, na dafa'i yadda za ka yi ana so a rubuta suratul yasin dukanta kullaha ana so a rubuta ta dukanta amma kafa wato ainihin uku ake so a rubuta kafa ɗaya wato ainihin wake-wake ake so a rubuta ɗaya da wasali da digo da wasali ɗaya kuma um, da ɗigo babu wasali ɗaya kuma ba ɗigo ba wasali to haka za a rubuta idan aka rubuta sai a wanke to insha Allah mutum sai ya sha wannan rubutun kenan sai ya sha wannan rubutun nan za ka yi wato yan uwa za ka yi kamar kwana uku kana yin wannan wurdi afuwan kana wannan rubutawa kana sha ko kuma ka yi kwana bakwai kana yi kana sha za ka rubuta wato ainihin kamar yadda ka kanta dukanta a wato ainihin da wasallinta da digonta yadda take a jikin Kur'ani haka za ka rubuta ta to sai ka yi layar ta ka dinga yawo da ita a jikinka a kasanta ka rubuta falaki da nasi kafa ɗaiɗai a kasanta ka yi layar ta ka samu babbar takarda sai ka rubuta ka yi layar ta insha Allah shi ma tsari ne mai matukar amfani da fa'i ne kar a yi wasa da wannan insha Allah salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima